Parang sannan me yake damunta ne Duka damu ba wani matsala ne yawa ba tana dai fama da laulayi. Ina so ki ce min ciki ne da ita? Tana ɗauke da ciki na sati shida. To, gode wa Allah. Tashi mu. ƙawata ya aka yi? Ƙawata ina cikin damuwa ina cikin tashin hankali. Me ke damin ki? Wallahi ciki ne da ni. Na shiga uku. Ciki? Tarkash. Kinga, don Allah karki gaya min abin da ya fi na, Kawai ni shawarar nake so. Ɗauke to shi kenan. Sai mun yi magana. Hello? ciki shabdeji na so ki je ki da cikin ki Fatima Fatima na'am tashi ina so za mu yi magana ne magana yanzu kuma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 kawai ke me kawai dai ina jin tsoron kada da samu matsala da karatu na kaga yau missing test na yi saboda ba da lafiya kai fatima ke har kullum na lura da cewa tunaninki baya nisa gajeren tunani ne da to yanzu kuma idan rashin lafiya ne haka kawai allah ya ɗauka ya ɗora miki sai ki ce me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 sí. wallahi da na ji motsi na maza a jiki ina na ga yau rufe zauna zainab me yasa ke kullum baki da aiki sai dai kokarin ki kullum kike kin hada ni fara da hajiya ni kuma yaya me nayi in kika ce zaki mun musu zan bata miki rai anan zan fuffasa miki ki wallahi mara mutunci kawai sakarya kamata ya ce kina kaunar Fatima kamar da kike kaunar ki ba ta magana kan kowa sai ke kullun Zainab amma ki tunanin ki kullun ya zaki ki hada ni gima da hajiya da Allah ya kai wallahi ba zan saki ba ke mata ce wata rana ke ma aure zaki bai kamata ki ɗauki wannan mummuna aƙida kisa a cikin zuciyarki ba shi bai ki sai girma ki ko sakan da yake kasa gaba ya dai fiye miki alkhairi sannan ki shirya idan na fito zan fita wajen aiki zan sauke ki a gida ba za ki wani Thank kai dai ka sani ka ji da shi kullum kana karkashin mace kamar gaba ɗaya ka koma wani bawanta hai Zainab? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Lafiya? Umma. Ke? Zo nan ba shi wuri. Lafiya ka dawo mana yarinya da sassafa haka? A'a, wala hajiya kawai na ga wai saura sati ɗaya ne su koma makaranta ba wani nan ina maka magana yarinya tana wani saura sati ɗaya su koma makaranta ko ana gobe za ta koma makaranta ba aka kake dawowa da ita ba kai dai kawai Kaji haushi ne kawai dan na ce maka mijinta ce kai kuma ba ka so ka ga wainar da za a toya a idanta shine dai kawai ba haka bane hajiya kawai kin ga dan wankin kayanta da dan shopping din abin da ta yi na makaranta amma dai ka ji kunya umar wallahi sai na dau mataki dole ne akan ka ta matarka ki haƙuri hajiya da Allah ka tashi ka fita ka bani wuri na ce ka tashi ka fita ka bani wuri ko amin amma wallahi ba zan yarda ba duk inda zan shiga sai na kwato ma ɗana yanci ina dalili tunda wace irin masifa ce hajiya na'am wallahi in kin ga abin da ke faruwa a gidan nan yanzu ya fa na da ba to ga alama na gani ta kai ga wai iya umar wai har har har kwai yake soya mata kuɗin aikin nan ma da take zuwa na weekend yanzu ma kwata-kwata ma ta daina zuwa sai ni da ya raina ma wani sai ni zai sa a gaba ya dinga wani ga magana yana cewa wani fatima na ƙauna ta ni ba na ƙaunar ta ajiya wallahi ki dauki mataki idan ba haka ba wallahi tallahi mu ni da gidan dan uwana sai ya gare ni ina ganin gaba ma kannan ta za ta kwaso ta aje a gida ai ta isa ba a'a ki kwanta da hankalinki in Allah da zan dau mataki kin ji ko kai ya jikin naki fatima wallahi da sauki kun fito daga lecture din wallahi na je asibiti har su uku an bani maganin amai amma har yanzu bai tsaya ba duk lokacin yin sa in yayi sai na yi da ƙarshe ma wurin doktor ɗin da muka je ya ce babu maganin laulayi sai dai na je na ci gaba da haƙuri cap ija ke yanzu fatima to haka zaki ta zama kenan tsoro kuma ai ni ban ga abin tsoro ba tun da dai yin hakan zai taimaka ma ci gaban makarantanki ai bai kamata ku ki ji tsoro ba aiki yanzu fatima kina cikin tsakiyar kogin da ya cika da ruwa ne don haka yanzu duk inda mafita yake ya kamata a nemo ta gaskiya ba zan yi da na rasa na ba shekara biyu da rabi ina wahala rana ɗaya kawai in yi asararsa gaskiya ina son na rabu da cikin nan very good wannan ce hanya kaɗai da ta rage miki ki yadda ƙwallon mangwaro ki huta da flies to ai ni ma na daɗe ina wannan tunanin a cikin zuciyata amma ina tsoro ta yadda zan furta miki wannan magana saboda menene tunda yanzu kin kawo maganar da kanki ai sai a taimaka a kawar da shi kawai amma matsalar ai ban san ya za in rabu da cikin bane <laughs> ba ki da matsala kar ki damu wannan abu ne mai sauki akwai wani hospital da na taɓa raka ƙawata yi aka je aka cire mata ciki za mu kai ki gurin aje a cire miki ba tare da kin wahala ba cikin sauƙi za ki rabu da abin amma ba kwa tunanin kamar za mu iya samun matsala da umar ta ya za a yi ku samu matsala fatima babu wata matsala tsakaninku kin fito kin ce kin tafi makaranta daga makaranta mun wuce an gama daga ƙarshe kawai sai ki kira shi ki ce cikinki cikinki daga ƙarshe kin ma ka ihu in ya shigo asibiti ki ce kin ya faru wallahi da kawata ina son ki saboda akwai kwakwalwar tunani mai zurfi ya good go a to haka za a barta amma fa kun san cewa duk inda zan je fa Umar yana sani ta ya za a iya sani za ki gaya mishi mu daga makaranta za mu wuce babu hurumin da zai san inda za mu je mu daga makaranta muna gamawa muka je aka yi miki abin da za ana gama kowa sai ta kama gaban ta ta gidansu a shi kenan ba ba kina abu ba yar gari ba ya haka put a smile tambaye ta dai wallahi ban ga wani abin daga hankali a nan ba kawai mu je a girgije shi final